ifradi yana iya yi wa man sha an yuhilla bi hajjin wa umratin fa yaf'al wanda yake so yayi ainihin kirani shi ma yana iya yi fa bayyana lahum jawaza da itimari fi ashhuril hajj inda miqati kaga tun a miqati muqaddara ma basu sani ba tun a miqati kafin a zo makka inda yace si fashu ya gaya musu wannan magana wacce ke nuni zuwa ga halascin yin umara a cikin watan aikin haji wa ammatul muslimina ma'ahu daukacin musulmai a wannan lokaci suna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama fa kaifa lam ya'lam bi jawaziha illa bil fasq ya za ka ce ba su san halascinta ba sai da aka zo aka ce su warware ainihin su da ifradi wala amrullahi in lam yakunu ya'lamu jawazaha bidhalika yace na rantse da Allah idan ya kasance wai sahabbai ba su san halascinta da haka ba fahum ajdaru Allah ya alamu jawaza hadil fasl to sun fi cancanta a ce ko da aka ce ai fasko din ba su fahimci cewa ta halasta ba in dai ka ce ba su san halascinta ba sai da aka ce shi fasko to ko da aka ce shi fasko ba su san halascinta ba الثالث fuska ta uku annahu amara man lam yasuqil hadiya an ya tahallala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda bai koro hadaya ba ya warware haramarsa wa amara man saqal hadaya an yabqa ala ihrami yace wanda ko yake da hadaya ya tabbata akan haramcin da ya ɗauko hatta ya bulugal hadiyu mahilla har hadayar ta kai wuri da lokacin da za a yanka ta goma ga wata kenan a cikin ainihin harami fafarraka baina muhrimin wa muhrimin kaga hukunci ya saba daga wani mai harama da wani daban mai haramar da bai da hadaya hukuncin shi ya saba daga mai haramar da ke da hadaya wa za ya dillu ala anna sauƙal hadi huwa al mani'u min at-tahallul wannan yana nufin kenan koro hadaya shine abin da ya hana masu hadayan su ma su warware daga ciki hada shi kanshi annabi alaihi salatu wasalam la mujarradul ihrami al-awwal ba wai wancan daukan haramun na farko kadai ba wal illatu allati dhakaruha la takhtassu bi muhrimin duna muhrimin illa da suka ambata bata keɓanci wani mai harama banda wani ba amma sai mu ga manzon Allah ya bambance masu harama daga ya bambance daga masu hadaya da wanda ba su koro hadaya ba fa nabi sallallahu alaihi wasallama ja'ala ta'thira fil hilli wa adamihi lil hadi wujudan wa adaman la li ghairi manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya ta'asirin warware harama ko rashin warware ta ya zama yana da alaka da koro hadaya ko rashin koro ta wanda ya koro ba zai warware ba wanda bai koro ba shi ko ya warware wa rabi'u sai kuma fuska ta hudu an yuqala sai a ce idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qasada mukhalafata al-mushrikin kana hadha dalilan ala anna al-fasakha afdalu li hadhihi al-illa idan ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufaci saba wa kafirai ne mushrikai da ya bayyana cewa a yi umara a watannin aikin hajji sai ya zama wannan dalili ne akan cewa fashu ya fi falala saboda wannan dalilin sai aka ba muku hujja akan cewa to faskun ya fi falala li'annahu idza kana innama amarahum bidhalika li mukhalafati al-mushrikin dan in ya zam cewa ya umarce su da haka ne dan su saba wa mushrikai kana yakunu dalilan ala anna al-fasqa yabqa mashru'an ila yawm al-qiyamah to hujja ce akan cewa warware ihramin kirani da ifradi zuwa tamattu'i zai zama hujja ce tabbatacciya a shari'a har tashin duniya imma wujuban wa in mustahbaban ko dai wajabci ko mustahabbanci in dai ka ce dan saba wa yahudawa ne kafirai ne to ya nuna cewa za a ci gaba da yake fa inna ma fa'alahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa shar'ahu li ummati fil manasiki mukhalafatan li hadil mushrikin domin duk sauran abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta al'ummar shi a wajen aikin haji dan saba mushrikai huwa mashru'un ila yawmil qiyamah ya shar'anta shi abin ya tafi sarmadan har tashin duniya imma wujuban wa in istihbaban ko dai a mataki na wajabci ko a mataki na mustahabbi fa innal mushrikina kanu yafiduna min arafata kabla ghurubi shams ai mun ji cewa kafirai sun kasance suna fita daga arafa kafin rana ta faɗi mutanen makka suna ganin sun fi kowa daraja da haka ba sa jira su shiga cikin sauran talakawa da zaran la'asar ta tafi can la'asar sakaliya da bahaushe ke cewa sai kawai su fice daga arafa manzo Allah da ya zo sai ya saba musu wa kanu la yufiduna min muzdalifa hatta tatlu ash-shams sun kasance kuma ba sa barin muzdalifa har sai rana ta fito wato safiyar goma ga wata kenan suka taho daga arafa din suka fito kafin dare sai su zo muzdalifa su ta shagalin su sai kuma su bari har gari ya waye rana ta fito har ma suna ce ma rana suna faɗa kamar yadda za zo yadda zo mu ji suna cewa ainihin wato ma rana ta fito akan wata kaza a akan dutse kaza za mu zo mu karanta hadisi insha Allah a nan gaba daga cikin sahih muslim wanda zaka jabiru yana cewa mutanen maka suka ce to bari mu gani zai ci gaba da saba mana da ya zo kawai sai suka ga kawai ya wuce bai tsaya a wurin yadda suke tsayawa ba ya shiga cikin wadul aqiq a ainihin rana arafa kenan kuma bai ba arafa ba har sai da rana ta faɗi da ya zo kuma muzdalifa da asubar fari ya bar muzdalifa duk bai biye musu ba duk ya saba musu a waɗannan wuraren to kaga kuma wannan saba musu har yanzu ana yi har yanzu sunna ne ko ba wanda ya ce a takaita akan wannan shekara haka game da ainihin wato cire ah, abin nan ihrami daga kan kafada ta dama a wajen tawaful qudum wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan sahabbai su gwadawa kafiran maka kwanjin su har yanzu ya zama sunna to kenan in ka ce wancan ma fasku an yi ne dan a saba musu to sai ka jona shi da waɗannan abubuwa abubuwan da manzon Allah ya dan a saba mushrikai ko dan a nuna musu izza musulunci ko to za a ci gaba da yi har abadan abidi ne kenan da haka hujja ce ga masu cewa ai fasku ba a kansu malam ya ci gaba da cewa wala wa kanu la yufiduna min muzdalifa hatta tatlu ash-shamsu wa kanu yaquluna ashrik ashrik uh, thabiru kaima nughiru suna cewa ashrik Sabiru ya kai dutsen sabiru fito mu ganka ma'ana da dare in duhu ya ba za ka hangi dutse ba amma idan gari na wayewa gari na wayewa sai a fara ganin shi sai to ashrik ka bayyana mu ga hasken rana a kanka ka bayyana gare mu kai ma nughiru sannan ne za mu fita mu bar wajen za su zauna har sai kowa ya bar wajen su su ne iyayen gidan mutane fa khalafahum an sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saba musu wa yace khalafa hadiyuna hadiyal mushrikina mu shiriyan mu ta saba wa ta kafirai mushrikai falam nufid min arafata hatta gharabat ash-shams ba za mu fita daga arafa ba har sai rana ta faɗi wannan bukhari ya rawaito duka hadithan da suke magana akan wannan da imam muslim wa hadhihi al wannan saba wa kafiran a aikin haji ma rukun ko ya zama saba musu dinan rukuni ne a aikin haji baya tabbata sai aikin haji baya cika sai an yi shi ka kauli malikin kamar da yake a malikiya wa imma wajibun yajbaruhu damu ko kuma ya zama wajibi shine sunna mai karfi kenan wanda in baka yi shi ba to sai ka yi fidiya sai ka zubar da jini na gyaran aikin hajjinka ka kauli ahmada wa abi hanifata wa shafi'i fi adil kaulani kamar yadda yake a wajen imamu ahmad da abu hanifa da shafi'i a ɗaya daga cikin maganganun al'imamu shafi'i wa imma sunna ko kuma ya zama sunna ce mustahabbiya kal kauli akhari lahu kamar yadda ɗayan zancen shafi'i din yake malam yace wal ifadatu bin muzdalifa qabla tulu'i shamsi sunnatun bi ittifaqil muslimin fita daga musdalifa kafin rana ta fito wannan sunna ce da haɗuwar malaman musulunci wa kazalika quraishun kanat la taqifu bi arafa kuma haka quraishu sun kasance ba sa tsayuwa a arafa sai su tsaya a gefe wai ba za su fita daga harami ba bal tafidu min jam' suna ainihin ifada su ne daga inda ake ce ma jam' fa khalafahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya saba musu wa kafa bi arafati ya tsaya a arafa wa afada minha ya fito daga arafa wa fi zalika qaul nazala qaulullahi ta'ala shine Allah ya saukar da thumma afidu min haythu afada nasu sannan ku gangaro ta inda duk sauran mutane suke gangarowa kar ku canza hanya ma'ana su bayan idan suka zo kama a ce ga wurin da ake tsayawa din ka ɗauka misali yanzu a ce filin sukuwa da ke nan zare shine filin arafa don suka zo su tsaya a pz ko kuma su tsaya a can ainihin mtd suna hange mutane su ba za su fita ba ba su fita daga asalin haraminsu ba ina fata mun gane sai su tsaya suna hange mutane daga gefe sannan kuma kafin a gama aikin wurin da ya kamata a yi wanda ana gama wannan aiki ne da faduwar rana ko sai kawai su yi gaba sai su yi gaba su kafin mutane su su je su samu masauki a muzdalifa su zaman su idan mutane suka suka iske su a muzdalifa din a nan kuma ba za su fita da duku-dukun asubahi ba za su yi zaman su shantake har sai kowa ya gama fita wai duk suna yin haka ne suna cewa su isassu ne ka san isasshe a kamar irin kasashen mu shine wanda duk taron da za a yi zai zo a makare amma zai tarar da kujerar shi an aje mishi a high table abincin shi na musamman sannan kuma duk inda ake so a tafi da wuri shi ba zai je da wuri ba shi sai ya gama abin da yake sannan mutane sun gama fita sannan zai tafi shine isasshe ko to ƙwarai shawa suna kallon kansu a matsayin isassu ne saboda su ne suke da ainihin wato wakilcin ɗakin Allah su suke kula da shi shine ne har suke ma musulmai ainihin wato galatsi cewa to ai ko mana kafirai ne ko mana kafirai dai ai mu ne dai masu masu gadin ɗakin Allah shine Allah ya mai musu da martani cewa ba zai yi a hada ainihin wato imani a ce daidai yake da wai kawai don kana dan kana cikin haramin maka kai wakilin harami bane ba ba ba falala bace wani idan baka da imani to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saba musu a dukkan waɗannan wuraren to wannan saba musu da ya sai zama sunna ya zama ibada dan haka in ka ce fashu ma yayi ne dan a saba musu to sai ka jona shi da waɗannan ya zama ibada har abada malam ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-mukhalafatu Hajji arkanil hajj bi ittifaqil muslimina wannan sabawa ainihin mutanen makka da za a yi wajen fita muzdalifa da ainihin shiga cikin arafa wajen tsayuwa rukunin aikin hajji ne da ittifaqi musulmai fal umuru allati nukhalifu fiha al-mushrikina hiya al-wajibu aw al-mustahab abubuwan da muke saba mushrikai a cikin su wajibai ne ko mustahabbai laysa fiha makruh babu abin kyama a cikin su fa kaifa yakunu fiha muharram ina kuma za a ce akwai na haramci ma kaunin Ladina hahum anhu tare da cewa abinda ya hana su din afdala min alladhi amarahum bi ya fi falala wa kaifa yuqalu inna nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu bi nuskin yukhalifu nusukal mushrikina ya za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabban shi da wani aikin haji wanda zai saba wa aikin hajin mushrikai ma'a kaunin ladhina hahum anhu sannan kuma sai a ce wai wanda ya hana su din afdala min allazi amarahum bi ya fi wanda yace su wanda yace su yi tamattu'i su yi fasku zuwa tamattu'i ko kuma kun ce a kirani a ifradi ya fi falala kuma kun ce ifradin nan manzon Allah ya ce kar a yi shi ne dan a saba wa mushrikai to kenan wanda mushrikan suke akai a falala kenan kaga akwai tanakudi a ciki malam ya ci gaba da cewa au yuqala ko kuma a ce man hajja kama hajjal mushrikuna falam yatamatta فحجه أفضل من من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ما كما كان cewa ne wanda ya aikin haji irin na mushrikai ifradi to aikin hajin shi yafi falala fiye da na sahabbai almuhajirin wal ansar wanda suka yi nasin da umarnin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kaga wannan babu wanda zai faɗi wannan magana al-khamis wato fuska ta biyar annahu qad thabata fi sahihaini anhu annahu qala ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon allah ya ce dakhalatil umratu fil hajj ila yawmil qiyama umara ta shiga cikin aikin hajji ta sura ta tamattu'i har tashin alkiyama wa qila lahu aka ce da shi umratuna hadhihi li'amina hadha amlil abad ya manzon allah sallallahu alaihi wasallama wannan umrar da kasa muka yi fasku muka yi ta wannan shekarar ce kadai koko har abada qala la bal li abadil abadi yace ba wannan shekarar ba kaɗai shine ma'ana tana kore li amina haza yace ce a'a ba ga shekarar nan kaɗai ba ballil abadin abadi har abadan abidina dakhalatil umaratu fil hajji ila yawmil malam ya ci gaba da cewa wa kana su'aluhum an umratil fasakh kaga tambayar da suka mushi akan umarar cire ta wannan fasakh din kama ja a sarihan fi hadith jabir an jabir tawil kamar yadda ya zo karar a cikin hadisin jabiru mai tsayin nan <clears throat> jabiru ya ce hatta idan kana akhiru tawafihi alal marwa yayin da ya sa'ayin shi na karke akan marwa na bakwai kenan kala sai ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya da a ce na san cewa haka al'amarin zai faru gare ni da ban koro hadaya ba wala ja'altuha umra da ko ban koro hadaya ba da na juya aikin haji na zuwa umra faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun wanda duk ba shi da hadaya a cikin ku falyahlul falyuhilla ya warware aikin hajin sa wal yaj'alha umra yayi umra faqama suraqatu ibn malik sai suraqatu ibn malik al-mudlaji sai miki radiyallahu anhu faqala yace ya rasulullah yace ya manzon Allah ali amina hadha am lil abad yo wannan shekarar ce kawai ko har abada fashabbaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu wahidatan fil ukhra sai manzo Allah ya ainihin wato ratsa hannayen shi yatsun hannun shi wani cikin wani haka ya ainihin tashbikin yatsu kamar yadda zaka rike hannayenka guda biyu haka wa fi lafdhin aw lafzi wa qala yace dakhalatil umratu fil hajji marrataini ya faɗa so biyu aikin haji umara ta shiga cikin aikin haji umara ta shiga cikin aikin haji la bal lil abadil abadi yace ba wannan shekarar kadai ba har abada wa fi lafdhin qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subha rabi'atin mabat min dhil ya iso makka asubahin kwana hudu da suka wuce a zulhijja fa amarna an nuhilla ya umarci mu mu warware harma mu fa sai muka ce lima lam kun bainana wa baina arafata illa khamsun amarna an nufdiya ila nisa'ina ya ce don me za a suka ce don me ya manzan Allah za a ce tsakaninmu da ranar arafa kwana biyar kawai ranar hudu ga wata kaga saura kwana biyar arafa sannan a ce wai mu wa mata fana'atiya arafa yanzu nan za mu isa ranar arafa kenan ta ƙuturu mazakiru na maniya azzakarinmu suna ɗigar maniyi ragowar maniyin jima'i fa zakar alhaditha ya ambaci hadisin dogon hadisi na cikin ainihin sayo muslim wa fihi a cikin shi fa qala suraqatu ibn malik li amina hadha am lil abadi fa qala lil abadi ya manzan Allah wannan shekarar ne ku ha abada manzan Allah ya ce ha abada wa fi sahih bukhari a ainihin sahih bukhari kuma anhu daga dai ainihin shi jabir din anna Nabi qala annabi sallallahu alaihi wasallama alakum khassa hadhihi ya rasulullah ya manzan Allah wannan naku ne kadai haka yazo a wata nuska ta bukhari da ainihin bamiri na ainihin kafun na mukhatab qala ballil abadi manzo Allah yace har abada fa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna tilka umrata allati fasakha min ah, man fasakha minhum hajjahu ilaiha lil abadi manzo Allah ya bayyana cewa wannan umara da mutanen shi sahabbai suka canza aikin hajji zuwa gareta da umarninsa to har abada haka za a dinga yi wa annal umrata dakhalat fil hajji ila yawmil qiyamah kuma umara ta shiga cikin aikin hajji a tashin duniya wa hadha yubayyinu annal umrata anna umrata tamattu'i ba'dul hajji wannan yana nuna cewa umarata ta tamattu'i wani sashi ne na aikin haji wa qad itara ba'dun nasi ala istidlal bi qawlihi bal lil abad bal li abadil abadi yace wasu daga cikin mutane sun yi kokari wani ya yi kokari ya ce a babu hujja a cikin cewa lil abadil abadi da itiradaini ya kawo magana guda biyu ahaduhuma suka ta farko da ya kawo annal murada anna suqut al fard biha la yahtassu bi dhalika al'ami cewa faduwar farilla ta hanyar ta idan kai umara ta tamattu'i to farlancin umara da ke kanka ya fadi shi ake nufi bal yusqituhu ila al-abadi zai ci gaba da fadar da shi har abada wa hadha al-i'tiradu batil malai ce wannan magana barna ce fa innahu law arada dhalika lam yaqul lil abad da wannan yake nufi da bai ce abada ba fa innal abada la yakunu fi haqqi ba'ifatin mu'ayyan domin abada ba ta yiwa ga bi zalika su'ala da suna suna tambaya ne akan maimaicin wajabcin umara lamaqtasaru alal umra da basu takaita akan umara ba bal kana su'alu anil hajj da za su yi tambaya akan shi ma aikin hajjin wannan da suka yi shikenan sun sauke wajabci ko ko ba su sauke wajabci ba wali annahum qalu ai kuma sun ce mishi umratuna hadhi li amina hadha amlil abad wannan umrar tamu yanzu ne ko ko ha abada to da za su yi tambaya har da aikin hajji ai sun ma yi magana akan aikin hajji cewa a wajabcin shi ɗaya ne ko ko zai mai mutu walau aradu takrarar wujubiha kullu amin qalu lahu kama qalu lahu fil hajj da suna nufin tambaya akan maimaituwar wajabcin umara kowace shekara da sun mushi irin tambayar da suka mushi akan aikin hajji da suka ce da shi a kullu amin a kullu amin ya rasulallah ya manzan Allah wajabcin aikin haji kowace shekara ne wala ajabahum bima ajabahum bihi fil hajj bi qawli da kuma ya ba su amsa irin amsar da ya ba su game da aikin haji da ya ce musu zaruni ma taraktu abinda na kyale ku ban faɗa ba ku dinga rabuwa da ni law qultu na'am la wajab da na ce i da shi nan aikin hajji wajibi akan kowane musulmi mai iko duk shekara wali annahu qalu kuma sun ce da shi hadhihi lakum khassa wannan ita kadai ku ta shafa fa qala sai ya ce balli abadil abadi yace har abada da sai ya ce i mu kada ta shafa fa hadha su'alu wal jawabu sarihan fi adam al ikhtisas wannan magana da amsata suna nuni zuwa ga lalle bai keɓance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ba athani fuska ta biyu qauluhu inna dhalika innama yuridu bihi jawaz Yeah. hiya faskul hajji bai tambaya da aka warware aikin hajji ta hanyar shi la an jawazil umrati fi ashhuril hajji ba wai tambaya akan halascin yin aikin umar aikin hajji da annahu inna ma sa'alahu aqiba amrihi la hadaya ma mun yayi tambayan ne bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci marasa hadaya da su warware aikin hajji aikin hajji su fa qala lahu suraqatu hina idh sai suraqatu ya ce da shi hadha li amina am lil wannan shekarar ne koko har abada fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam an nafsi ma sa'alahu anhu sai manzo Allah ya bashi amsa akan abin da ya tambaya la amma yas'aluhu anhu ba akan abin da shi yake tambaya la la amma lam yas'aluhu anhu ba akan abin da bai tambaye shi ba wa fi qawlihi da yace dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyamah aqiba amrihi man la hadiya ma'ahu bil ihlal bayanun jaliyu wannan magana tana bayani dalla dalla anna zalika mustamirun ila yawmil qiyama cewa wannan zai tafi hattashin alkiyama fa batala da'awal khususi wa billahi tawfiq sai zama kuraren da ake yi na cewa khususiya ne ya warware ya ɓaci Allah ya samu dace as-sadis malai ce abu na shida anna hadhihi al-illata allati dhakartumuha laysat fil hadithi ولا فيه إشارة إليها su da ilimin da ya halasta musu halittun umara fi ashhurul hajji ala fi'lihim laha ma'ahu talasta awan akan wato aikatawa da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara uku in ya zama wannan bai ishe su san umara ta halasta a watannin aikin hajji ba wala bi iznihi lahum fiha kuma ba su san halastin umara ba a cikin watannin aikin hajji ta hanyar izinin da ya musu a indal miqat da muka ji daga miƙati duk ba su sani ba a wannan lokacin in ka ce haka hatta amarahum bi faskil hajji ila umara cewa ba su sani ba sai ran da ya umarce su a ainihin abin nan kenan marwa da su warware zuwa umara da ba'adahum ahra Allah ya tafiya bi zalik sai zama na bayan sahabbai ya fi cancanta da kada ya wadata da wannan ilimin hatta ya fi hajja ila umara ballantana ya faso ittiba'an li'amrin nabi sallallahu alaihi wasallama waqtira'an bi ashabi sai ya zama cewa yayi haka dan kwaikwayo da bibiyar ainihin manzo Allah sallallahu alaihi da sabon shi illa an yaqula al-qa'il qa'ilun sai dai wani mai magana ya ce inna nahnu naktafi min zalika biduni maktafa bihi sahaba za mu wadatu da ƙasa da abin da sabai suka wadatu da shi wala nahtaju fil jawadi ila mahtaju hum ilai ba ma buƙatuwa zuwa ga abin da suka buƙata gare shi wa hadha jahalun na'udu billahi minhu wannan ko tsaba jahilci ne muna neman Allah ya tsare mu ma'ana in ya zama ka ce umar da manzo Allah ya so uku sabai ba su san cewa ta halasta a watan aikin hajji ba cewa da ya a ce wanda yake son umara yi duk wannan bai kai ilimin ya gaya musu ta halasta ba sai da ya warware ya sa suka warware sannan suka gane halasti to sai a ce to wanda ba su ba shi idan ya zama su ba su da wannan kan gadon na ganewa to wanda ba su ba ya fi kowa cancanta ya zama bai gane ba bai gane da yin umaran manzo Allah sallallahu alaihi guda uku ba bai gane da umarnin da manzo Allah ya miƙatin a biyaru ali ba bai kuma gane da umarni da fashun da manzon Allah ya yi a ainihin marwa ba to in kuka ce haka sai dai a ce to kenan mu ba ma aiki da abin da sahabbai suka fahimta ba ma aiki da abin da wadace sahabbai ce to wannan ku tsaba ragin jahilci na cikin addini ba mai faɗa haka sai jahili ina fata mun gane wannan jama'a malai ya ci gaba da cewa athaminu annahu la yudhannu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ya'mura ashabahu bil fasq alladhi huwa haramu kar wani ya sake da cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai umarci sahabbai su aikata fasku wanda kuma wai haramun ne li yu'allimahum bi dhalika ya sa su aikata haram dan nuna musu wani abu da ya halasta yumkinu ta'limuhu bi ghairi tikabi hadha al mahdhub wanda za a iya koya musu wannan halascin ba tare da an auka akan abin da yake mahaduri ba haramun ba bi ashala minhu bayana ta hanyar abin da yafi saukin bayani fiye da yin mahzurin wa awdaha dilala ta hanyar aikata abin da yafi ainihin nuna hujja a fili wa aqalla kulfa abin da kuma yafi karancin wahalarwa fa in qila in ku aka ce lam yakun al fasqu hina amarahum bihi haramun i sanda yace su yi ba haramun bane kila sai a ce fa huwa idan ma wajibun aw mustahab in ka ce a ai san da yace si ba haram wai ce wajibi ne kenan ko mustahabi wa kad galibi kulli wahidin minhum ta'if an samu wasu wanda suka ce wajibi ne an samu wanda suka ce mustahabi ne fa man dhal ladhi harramahu ba'da ijabi in ka ce haka sai a ce maka to bayan da ya zama a lokacin halas ne wajibi ko mustahabi to daga baya wane ne ya ce haramun ne wa ayyu nassin wani nassi ne zo karara au ijma'in ko wani ijma'i rufi a hadal wajiba wanda ya ɗauke wannan wajibi aw hibaba ko ya ɗauke wannan mustahabbacin fa hadhihi mutalaba la mahisa anha haka ne muka kawo wannan ba za ka iya kawo ba la mahisa ai la ma'adala anha ba za ka karkacewa daga barinta ba shine ma'anar la mahis kamar yadda Allah yake cewa eh, wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis a abubuwan da kafirai suke suke suke bautawa can baya suka bace suka basu waje wa zannu ai wa ayqanu wa zannu ma'anan shi nan wa ayqanu ne kamar da Allah yake cewa al-fatil ladina khulifu hatta idza baqat alaihimul ardu bima rahubat can sai gaba yake cewa wa zannu alla malja'a ai wa ko haka wa zannu annahum muwaqi'uha duka wannan ma'anan shi wa aikan qur'ani na zuwa da irin wannan zanna da ma'anan aikana to shine nan da yake cewa wa zannu malahum min mahis mahis ai min ma'adalin wani abu da zaka karkace daga barinsa din da ah, kalmar ah, mai su haka take zuwa da shi ah, wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina malahum min mahis shi ma to shine ma'anar shi yace wannan idan aka ce ka kawo dalilin da ya karkatar da hukuncin daga kasancewar shi da wajibi ne ko mustahabi yanzu ya koma haramun ba za ka iya karkacewa daga kawo wannan ba za ka iya kawo ba ba ka da abin da za ka kawo za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba a gobe kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah eh